Bismillahirrahmanirrahim. Nazni, kashi na arba'in da shida. Saka uniform ta yi zuba mata idanu sai da ta ji mood ya sauya ya kura mata idanu. ‘Yan mata ana tashi zan zo da ɗauke ki. Shafa kai ta ce mishi ina jiran ka. Suka zuba ƙasa a guje suka haɗa ci. Suka shake suna gama suka nufi school ɗin riƙe hannun ta yi don Allah kada ki na kula kowa. Ba na son ki kula kowa sai Naila. Ta bakin bakinsa akwai wasu ‘yan class ɗinsu da suke hango ta sanin ta fita tana ɗaga mishi hannu ta wuce class. biyo da suka ji mana, ke jar abin da ya fi kis kuna yi da gaske haka tas ta wanke yarinya da mari ki iya harshen ki kada ki sake bi ki taba min darajar aure na domin zan ci ubanki wallahi sai na saka an ja min shi a ƙasa don ubanki ta faɗa tana nuna mata hannu yadda ta zuba mata mari ba ƙaramin shigar ta yi ba sannan maganar take ranta ya ɓaci duddiya tana tare da ita haka ya saka wa yarinyar tsoron nasdin ai kuwa kamar munafuka ta wuce cikin ɗaji kamar za ta kuka haka ta zauna kusa da Laila na ji wai za mu hau mun ko rufe mata baki ta tana faɗin anya ko sai bai gaya min ba to an ta mura ta gaya min dai makarantar fa baki da kis haka ta hira har malamin ya shigo ya gama musu rarsi sannan kafin a tashi suka yi test sannan aka tashi ya zo ya ɗauke ta tana motar yake binta kamar zai cinye ta har suka isa gida tana fara yi ba da komai ya shiga shakar kamshin turaren da saka baki dai safiya zama wani irin dodo a wannan bangaren A falon suka fara kafin suka wuce ɗakin shi a ƙasa, a nan suka ci gaba da buɗe shafin cinye juna. Sai da ya gama cinye ta tsaf ya ce mata bibi yunwa nake ji. Sai ya da ka ɗauko ne baka san da yunwa ba, sai bayan ka cinye min sauran ƙarfin da yake jikina za ka wurin ce mu kana jin yunwa. Sai dai mu je mu yi wanka sai na dafa mana taliya, ya an ci miya da jikinta. Ta baki ya ce mata da sauki. Tana can na ɗazurin su Abba sun yi duba ta, wai aiki za a mata. Me yasa baka tsaya a can ba to? Me yasa zan tsaya a can ɗin bayan ni har yau mamaki yadda aka yi na aure ta nake? wallahi ban taɓa son ta ba Taya ma zan so ta ne sai ni kada ka juya mata baya ka dubi girman su yadda ya sa ka aure ta ai ban taɓa son ta ba asali ma ni sau ɗaya ne na ganta bayan nan na aure ta har muka haihu amma ni ban taɓa ganin ta ba ina nazinin yi jajir Yara ta faɗa mishi cewa asiri ne, tausayin shi ne ya ƙara cika ta, ta rungume shi suka shiga wanka tana bayan bayansa. Ka yi haƙuri ka saurari ta ko me ya faru ƙaddara ce bayan ƙaddara babu abin da ya faru sannan Anusha ta kuma haɗa ku. Tana raye dole ka yafe wa mahaifiyarta. Aisha Nazni dawa gaban shi tayi tana kallon yadda ruwa yake zuba a fuskarsa zuwa fuskarta. Idan na fahimci ta zalunce ni ba zan yafe mata ba. Ka yi haƙuri shi lamarin rayuwa ya gaji haka. Sumbatar bakin ta yana mai mata rumfa ruwa na ɗauka a yana shi yana zuba a kanta. Haka suka gama wankan sannan suka fito riga shi da saka har gwiwarta ta ɗauki belt ɗinsa. ta ɗaura kirjinta sai ga rigar ya fito fes da ita kamar dama can nata ne sai kuwa ganin aka yi shiga ɗaukar hoto da wayarsa yana dariya dama gashin kanta a jige yake kuma aka yi ƙara ta hoton ai kuwa sai gashi baki ɗaya ta ƙara wani kyau ka suka wuce kicin suna aiki suka na shiririta mana ta shigo gidan ta samu suna hayaniya da sassarfa ta shigo ta gansu yadda suke sake baki ta ce musu ya laji ka ɗauki wayar ka abba yana kiran ka ta kalli na tana mishi ta fita baya ba yan mata ya daga mata hannu wucewa ɗaki ya ɗauki wayar ya saka a kunne abban shi ya ɗauka ya fara kai shi da faɗa abba na zin ce ba da lafiya amma zan zo kawai ka saka hannu ai duk kai ne ubanmu ai ya kashe ko koma kicin ɗin tana ganin shi mun shi wani ciwo ka wani ciwo ka mun kuma jana cinta eh, yana lasar wuyar ta. shi duka biya ijinta da baya gajiya da matsa su cewa ne baki da lafiya Murmushi dai ta sauke musu abincin ta fito da miyar ta zuba a tukunya yana gama zafi ta zuba musu miya suka fito falon a tare suka zauna suna ci suna hira suna gama suka kai tiran kicin suka dawo yan mata sai da asibiti zaka one more round Har ramo za ka yi? Har za ta yi. Da gudu ɗakin ta yi sallah za ta yi, ta gudu ɗakin za ta yi sallah. Fita ne ya yi sai gashi nan ya ce mata don Allah ka duba haka zan tafi da abu kamar maciji. Sai a sare kanshi kowa ya huta, ta ya faɗa yana ya hararanta. Binta gadon ya yi lumshi idanun shi yana jin wani ɗan banzan taushi da laushi. Sama da rigar bai san lokacin da ya soke wa mahaifiyar zuciya ba yana rasar gijinta a nan sai ta lalace asibitin da basu tafi ba kenan sai dare. Bayan sallar isha Alhaji Mansur ya kokarin kiran mahaifinta kuma cikin sa'a ya same shi. Ya gaya mishi halin da take ciki ce mishi Alhaji kyale ta girbi abin da ta aikata. Ita da uwar tare yanzu tana asibitin koyarwa na Bauchi. Ta girbi abin da suka shuka da alamun ta haɗu da wacce tafi karfin ta ne. kashewar abba yayi yana kallon kofar tiyatar har su sai suka zo suna tsaye daga shi har nazin tsam da su sai wani walwala suke alamar suna cikin farin cikin nutsuwa kuma babu wani abin da ya dame su ga wani irin tsatsarin kauna da yake tashi a saman kansu a duniya ba su hango komai sai kansu wanda aka yi wa sai ya ji hannun nazin ya wuce suna zama suna zuwa daga fitar su hashin ne ya wuce da su airport domin sai bai ɗauki komai ba sai kayan jikinsa ita ma haka. Ina za ka kai ni? Zan tafi siyar da ke ni. Zan yi tsada fa. Zan ji daɗin hakan ai. maganar su ƙasa ƙasa sai da suka iso airport ɗin sun saka hashimi ya ce mata anti ne da Allah a cikin gidanku idan akwai wata kwailar ina so nema a bani yaro na ina wasa da kai akwai kwaila da yan mata sai ka duba ba baka da kes wani tun da ya samu kwailar ya rufe mata baki yana kallon cikin idanunta tona min asiri zaki ba zan taɓa tona maka asiri ba kawai na san zaka toshe min baki ai kin sha da ni tura mishi baki ta yi tana dariya har su ya tashi duk da halin ciwo bai hana wasu bi dariya ba ga wukar yanka kurwan nan kurwan waye za a yanka ƙawarta balla da ita ma abin ya same ta ta kama kurwan wani yaro a sheka kan uwar shi sarkin maye ne akan bundan akan abunta ai kuwa ta kama a wuyarta shine suke haukar tuburan da da ciwo juna asiri tona wa juna asiri gimbiya lokacin turar asirinki ya tsaya tunda kika bada ni yarinya babu ke babu farin ciki sai bakin ciki da damuwa mai dawwamawa tsinaniya ke ce ta bada ki kina yaki domin ita ga wukar yankan kurwan nan na ci kurwa tamanin na sha jini tulu goma na na ci namar mutum ya fi sau dubu ta ya zan ce ban san ba zan ci namar yaron nan ba shegin yaro ya tona min asiri ta zuba wa kanta kwashi tana dariya Ni na shanye jinin matan Saifullahi dukkan saboda na samu damar zama sarauniyar mayu. Amma shegerayen ta lalata min shiri akan Unesa. Sai na kashe ki sai na kashe gimbi da Saifullahi in ji wasu bi. Can kuma suka fara ihu take ta rufe kafafunsu. Wayo Allah na zai cire min zai cire min gabana. Wayo wutar maita zai cire min ta na? Wannan ihun da suke yi shi yake janyo sauran mahaukatan. Su ƙara barkici, sai an musu allurar barci suke sararawa. Tun safe take wanki kuma abin haushi duk yaran gidan sun masifar rena ta. Hawaye na zuba mata ta gama wanki katon bargon ta tashi da ƙyar ta ɗaure ta shanye shi. Tana cikin wura wunan hannunta da omo da ya ce suka yi jajir. Karibu ɗan gidan ƙaninta da suke uba ɗaya ya ɗebo laka ya kwaɓa a jikin bargon. Amma dai Karibu baka da kirki. Da gama wanki za ka ɓata min da laka? kada a takura mishi ina bargon na kakan shi ne kuma uwar tana zaune da babu da babu daɗi tana ɗakin ubansa bata samu arzikin da za ta ci mutunci mijinta ba in ji babarta da take tsaye rike da hannun yaron sannu dan albarka ta da hannun shi suka bar wurin hawa ne suka zuba mata wato idan gata ya maka yawa babu abin da ba za ka yi ba yarinya dan bakin ciki da hasarar ki yar umaran nan da ake biye wa iyaye da hanyar miji baki mana hanya ba sai hanyar bata mana suna bata mana suna ganin jahilci irin naki sai ki zauna ki ci uwar da muke ci ga wata can Tana cin arziki da aka nema da ke sakarar shashanci ciwofi ya janyo miki fargar daji. Irin wulaƙanci da iyayenta ta suke mata ba za ka taɓa rantsuwa za su mata haka ba domin ƙiri-ƙiri za a yi abu a cikin yinin ba ta sani ba don kuɗin da Alhaji Adamu ya bata Babanta ya ƙwace ya ce, ai ta yi asarar cin duk wani abu da ya fito hannun Adamu kenan, ko ai ka da Munayya take mata, a ɓoye Ummu Kwaja Lami suke bada a kai mata. Matsara ka san da shi ƙwacewa za a ƙirƙiri malam ma ta nuna bai damu da ita ba, domin yana sayar da yadda ta yi ta gana wa Nazim iskanci. Shi yasa shi ma yake mata nashi abin da zai iya mata da gidan ubanta da uwarta, amma abinci sai an ga dama ci za su bata a kwano da aka ce, kuma ta ci bata isa ƙin ta ci ba. Magana da habaici da uwar take mata ma ya ishe ta, haka sa ta yi sanyi ga nadama da yake binta. Kusba kusa ta kira lajarin mai kula ta rana har gidan ta je ta saka Umma da Hajiya Lami tana kuka, amma suka yi ta bata haƙuri. Goma da take gama da rashin lafiya tana ganin gidan baban Nazifa domin bai isa ya bar ta haka ba, amma tabbas ya san da zaluncin 'yar shi. Haka ya sa yake kula da ita, domin ma Nazifa tana wurin maman nazin ɗin, ita take kula da ita da wasu ne ko kallon 'yar ko ƴar ba za su yi ba ita kanta Alot tana jin labarin yaranta amma mahaifinta Lalaji Adamu sun mata iyaka da yaranta takan yi kuka kamar ranta zai fita domin duk wani abu ita ya dace a ce tana kai da ji da labarin matar shi ta yi Allah ya so da rahama ya tsare mata yarta da lalace wallahi da mijinta na nan yana cin uban munayya sai shi da kanshi da ya zo goce kira munayya ya haɗa su yana ganin yadda take kuka ya san a duniyar ya za a yanzu ba a duniyar yanzu ba mai iya saka Alhaji Adamu ya dawo da Momi sai na zini ita ma da suka yi waya ne mara ta ce musu ba ta ce komai ba haka na nufin ita ma ba za ta yi magana da abban ba kenan abinda basu gane ba Nazin tana sani kawai ta bar shi ne ya huce idan mamanta ta haihu sai ta yi amfani da wannan damar ta roke shi alfarma ya dawo da Momi kuma haka ne shirin ta shi kan shi babanta ya sha mamaki da bata mishi magana ba bayan ya san tabbas za ta mishi maganar kawai sai ya ajiye haka da yana jiranta duk ranar da za ta mishi maganar tsuntsaye ƙauna ba su sauko ba kawai ina ba sai garin madina suka huta sannan suka tafi ziyara a can suka yi ni suka yi dare suka dawo bayan sun ci abinci suka kwanta suna hira daga nan barci gaba da su kwanan su uka madina suka wuce makka suka yi umra ya Allah ka kira mu ma amin Maka suka zo suka yi aikin su na tsawon kwanaki goma sha biyu sannan suka bar kasar suka shiga duniyar shaholiya. Asalin shaholiya mai liyasisi haka suka shashin su a Paris. Daga nan suka dawo Dubai ya saba shi zai ta neman sa kuma faɗa da rikici sai wanda ya gani haka yasa ya ki haɗa layin shi na kasar waje suna can suna soya mahaifin Nasif da kansa ya zo nema Nasif auren Basma unbelievable abin ya zo ma umya ba ta shi aka fara daga Dubai suka wuce Egypt din nan anan umra da cikin ta da wuce watanin auren su ba take gaya mata abin da yake faruwa da Rana zan tace mata idan su ta miki abu ki gaya min ni zan mata magana balle ma ba za ta miki wani abu ba domin na gaya miki ai tun farko yana da wacce take so kaddara ne ba ta haɗa su ba yanzu kuwa sai ki haƙuri domin babu fashi ki duba girman lalurar ki kada ki ce za ki ɗaga hankalin ki mahaifiyarsa sana son ki yan wasu kowa yana son ki haka mahaifin shi yana son ki girman ki da kunyar ki yake hangowa don Allah kada ki yarda a sauƙi miki wannan matsayin ki yarda da ke bahaushiya ki yarda ke bahaushiya ce da za ta iya ɗauke kai domin a zauna lafiya na gode sosai insha Allah zan kiyaye baki san wani abu ba ba zai taɓa miki iya yi ba domin yana shakkar ki da kunyar ki ki ƙara rike wannan matsayin don Allah sannan addu'a kada ki wasa da addu'a don makami ne mai linzami da zai tafi ya dawo don kare ki da abin da zaki haifa samun da a tare da ita kamar wani rahama ce domin ta kara mata sani akan abin da ta sani da wanda bata sani ba ko da suka je gidan jadda kallon zanizan zance ta kalli tsaif ta rike baki kam ta ce mishi yanzu alhaji da rashin imani irin naku na maza yar wannan abar kake sukuwa a kanta harara ya watsa mata sannan ya ce mata mata ta ce fa kuma ke ce kin fi kuma ke ce kin fi rijiya yara ƙanana da ko nono babu a su da ake kaiwa sojojin da ƙarshen maza suna saukowa a kansu fa mata ta kuwa da 'yan jariran ƙirjinta na aure ta kai mishi duka na zinti tana faɗin kai dai sai gyaran Allah daga haka suka bar hirar satin su biyu suka dawo Najeriya suka cika da gaban su yin madama an yi aikin sai dai ba a salame ta ba saboda wasu ta take irin na mahaukata ko kuma haka kawai ta yi ta season kamar za ta mutu can kuma sai ta fara ihu ga amna ga wani su za su kashe ta sannan idan amin ya motsa ta yi ta yagar namar fuskanta da na gaban ta tana watsawa a bakinta wannan shine the worst part na lalacewar rayuwar gimbi sannan bata da aiki sana faɗar abin da ta aikata lokacin da sai zo ta kalle shi tana tuna mar fuskar ta shiga ya shi labarin abin da ta aikata hawa yake zuba daga idanun shi tabbas wani lokacin so masifa ce gashi ya kai gimbi inda Allah bai kai ta ba ya kuka ya bakin ciki ba komai ba zai iya wulakanta ta a wannan lokacin ba haka ya saka aka daure ta aka da ita bauchi wurin mahaifinta da yan uwanta da zunzurutun kuɗi har miliyan uku ya ce idan ana buƙatar wani abu a gaya mishi da ta ɗaya tal bai gaya wa Nazin ba sai bayan da ya tura komai ya gaya wa Nazin ta kuka sai kamar ne aka saka a wurin rashin ta lalace bayan sun nutsu ta mishi dukan ku uku kun yi laifi na farko ka ita ce ki na rayuwarka wace dace ta hana kai hana idan idan ta barci domin ku na biyu kai ne ka ba kofa damar cutar kowa damar ka ba kowa damar cutar da kai duk inda ka zauna zaka zub da kayanka sai na uku gungi da bata yarda da Allah ke bada arziki da komai ba da ta yi haƙuri da Allah ya bata abin da take hangowa tattare da kai Unaisa da kwallon su ne za su faɗa wa kowa wahalar da suka sha a hannun Gimbi domin sun sha azaba na Gimbi. Tun ranar da muka adda Unaisa na ji a ina son ta shi ma miji ɗaya za mu aura. Sai da addu'a yana da tasiri sai da kai masani ne amma wanda sanin bai amfane shi da komai ba. Da Allah ka farka ka tsaya da kafarka a wasu abubuwan dole sai an yi da gaske Allah ya sa mu dace. Rungume ya ce mata ina son ki za mu bar gidan nan a saka 'yan gayu a rufe kowane corridor. daga haka suka yi ta hira bayan wata biyu maman Nazin ta haihu wayo Allah tunda ta haihu suka dawo asibiti Nazin ta shiga faɗa kayan ta zata gidan sai bayan sun za ta dawo sai ya ce shi bai san da zancen ba yanzu na Allah idan ke ki za ki tafi na ce ki tafi sai ki tafi dubi wannan abin shi mai da abin hira kenan ki tafi ki bar shi ya yi maraici shi ba maraya ba gaskiya babu inda zaki sai da Allah ka bari daga can zan na tafiya jarabawan ne ko ne na jarabawan ne ko na na fasa zuwa ta faɗa tana ya ke ni fa ba zan yarda ba shikenan idan baki jin magana ta sai ki tafi shikenan na fasa ta faɗa tana bayan bayansa daga haka kullum da asuba yana dawa masallaci suka taɓa abin zai ɗauke ta sai gidansu a can za ta wuce makaranta tana dawa za ta kawo ta a gaba ana mishi hoto da raina sai zai zo ya dauke ta iyayenta sun ji daɗin samun wanda ya fahimce kama arziki ne ranar suna yaro ya ci sunan alhaji abadar aiko or yaro har da kyautar mota haka aka sha shagali ne tsayawa are ranar sai ya dauki kai ya barta da kwana amma da sassafe ta kira shi ta saba da da gado yana zuwa ta ce mishi muje ba mu suka bar unguwar su suka nufa ta ce mishi ka taɓa ban mace a mota iri zaka yi ce mata okay ka gwada please ai kuwa da azamar shi suka yi ta lalacewa a motar su daga nesa zaka fahimci ana sha'anin arziki a motar domin ita motar da kanta take motsa sai da suka gama suka shiga cikin gidansu suka yi wanka yace mata zo nan na mai da ke ta baki ta ce mishi ba ni zuwa ko ina ta wuce ɗaki ta kwanta washe gari sun gama exam ni ije ta a gida har falon papa ta same shi suka yi hira sosai sanna ta roƙe shi a yafewa momi yadda take kuka da roƙon shi yasa jikin shi sanyi ta ce mishi na san ta yi laifi dawa da ita shi zai kara kimar ka'idar munayya dan Allah ka dawo da ita dan Allah ka dawo da ita zuwa yanzu ta yi da na sani wallahi tana kira na shiru ya kafin ya ce mata zan dawo da ita amma ba yanzu ba kai hakuri fafin munayya ta kusan haihuwa nan da wata uku za ta sauko za ta sauka da ita za ta fi samun nutsuwa yanzu haka ya tahir ya gaya min tana fama da hawan jini kuma ya san damar momi ce zan da ita don munayya ba da haka ba wallahi ba zan da ita ba wani magani ake bata yana kula da ita kuwa kira shi ya zo mu wuce England ta haihu a can su fa an ji zance yar shi na da hawan jini ta ya rikice ke ma ai tare za ku tafi a duba min ke lafiya kike har yau babu labarin haihuwa ni ai da saurana ta faɗa tana murmushi haka ne zan ta amfani da lururan munayya aka da da hajji haulatu da ta koɗe ko da ta dawo yaran sun yi farin ciki amma har zuwa lokacin suna tara din ne haka yasa bata wani ji tashi hankali ba bayan wata uku abin ya haɗe musu biyu ga karatu da ya sha kan suna zini inda take karanta sociology domin Dudiya ce ta bata shara duk inda ta zaɓi kwas guduwa suke domin sun ce ita da karatunta su ne masu karewa da bincike. Haka kuwa ta fara karatunta ga ne ta yau tsakaninta da Amurka na biyu da haka aka haɗa sunan dan duk sun zo gida haihuwa. Aka yi sunan mu yayar ta mace aka saka mata sunan Umma ana kiran ta Wujid ita kuma Amra wadda za a fara harkan bikin Nasib da Basma wata wata satin. Namiji ta yafa aka saka masa sunan kakan shi kyautar ban girma daga 'yan uwan miji da dangin miji. Haka suka sha bikin da suna ko da aka gama hidimar sai kwana yana mata tausa domin tausa take bashi gashi Allah ya tausa take shi gashi Allah ya daura mata son yara baki dai bamu daga namiji zuwa mata kamar su lashe ta idan ta dauki yaran a yi ta mata hoto kenan a ɗan tsakankani sai da baban ta kawo likita ya duba ta aka ji lafiyar da lokaci ne dai bai yi ba bayan wasu watanni aka mai da sai bauchi sannan aka ba shi lasisin yin tafsiri wayo alaran da aka fara saka kasancewar azumi ya gabato 'yan mata da zawar 'yan manya suka yi ta tura mishi sakon soyayya amma yana din su ya gaya musu matar shi Aisha zin ta wadatar da shi. Da ya zo ƙara aure amma lokaci guda ya ji komai ya fice mishi akai idan ya tuna yadda Gimbi ta yi mishi. Bayan shekaru uku, a gaje ta fito daga jarabawan da za su shiga aji uku ta gaji shine ta gaji shine ya zo ɗaukar ta idan ka ganta ƙara zama ta zama cikakkiyar mace domin a yanzu take jin ƴan matanci bayan ta zama uwar mata amsa da kanta ta rabu buɗe mata mota ta shiga tana haƙi kwana biyu nan gajiya da zulumi zullumin karatu sa ta yawan jin haƙi lamshe idanun ta tana take mishi magana ta ce sorry sai na gaji ne wallahi sannu kin ji yawa sayyadi na kwantar mata da kujeran ya duddi yana mata tausar kafa da kafaɗa sannu uwar ɗaki na ai Allah shi kaɗai ya san ladar da uwa take samu na ɗaukar nauyin da har haihuwa duk da ya gida mun magana haihuwa kin san yana saka ni damuwa munaya ta kusan haihuwa Bas ma mata haihu amara tana goyon wani bebi ganela an kusa bikinta idan ta shiga ita ma haihuwa za ta yi shafukan kashi kanta yana tuki ya san duk na kusa kenan Ni kuwa don kada na ɗaga miki hankali ne mafarki Alhaji sai da Haji Malami suna ɗauke da yaranki wallahi kuwa. Da faɗa mata kuka ta saka musu zai ni ka kai ni wurin ummi. Oke aka yi wuce da ita sana shiga cikin gidan ta wuce har ɗakin ummi da take lazimi domin yau juma'a. Zubewa ta yi a jikinta na kuwa nurul kai haka ummi take kiranta. Ummi sai ya ji da duddiya. Amai ta so ya taso mata za ta miƙe ummi ta zaunar da ita yi a jikina nurul kai. Amma da na jima ina addu'a na yi abinki ba wadda isi miki faɗa. ya ji na saifin layi kan ɗina ne sun zo gaya min suna hanya haka yi ta ta yi ta amai har jikin ta yi sanyi sai bai ɗauki ta zuwa ba ɗakin ummi ta ko ummi ta gyara ɗakin ta ciro mata dogon riga sabo fili ta ba ta bashi ya kai mata haka ta wanka ta fito ta kwanta a gadon ummi likita aka ɗauko ya auna ta aka saka mata ruwa sai bacci to likitan bai gaya musu ba ciki ne ba ummi ta san ciki ne domin ko shekaran jiya sai da ta zo ta mata hira ta ce mata irin abincin inda za ta ce, dama jadda ta zo, haka ta yi ta tsokanar ta. Wanda likitan ya kawo sakamakon ba karamin murna suka yi ba aka bar magana a tsakanin su da ta fara farka dujiya ta fara mata magana. Kuka ya kare ciki ya tabbata uwar bebi. Bata kula ta ba, ummi da kanta ta gaya mata kunya sa ta ki saka jiki. Sai Allah ya taimaka cikin babu laurayi sai ya dan banzan lalaci. Haka tafiyar ta ta yana kafa kaf da cikin kamar kwai har aka fara da bikin Naila da Hashim. Nasifa da Sadiq ba sai yadda aka yi garin ɗauke ɗauke zuba ta ɗauke zuciyar Sadiq ba sai dai kuma al'amarin ne na ubangiji ne mara kuma da jikin Alhaji Badar Jarmai Hafiz ma dai wata ƙwayar ce a biki ne Zinin ta faɗi ranar auren ranar auren ta suma ta faɗi a ranar family suka san tana da ciki daga papa da Alhaji Mansur suna yi cikor cikor a kofar asibiti likita na fitowa yi wa yau Alhaji Mansur ya ce yarinya ta take ne shi kuma Alhaji Adamu ya ce mishi ya cikin jikinta sai lokacin ya ruɗe tana lafiya hayaniya da damuwa ne ba ta so to ta huta lallai sai ku bai kyauta min ba da ya san yarin nan ba ta da lafiya ai da an daga bikin nan sai ta sauka ce maka aka yi zan ci ijiye karti ne a gidana saboda Aisha ta haihu amma ba ku da kunya kan cikin farin kuke jaraba in ji Inewa da ta shigo tana tauna goro yaren ya ba lafiya zai ce zai ce cikin zai ce a jikinta ba ma ta ita yake ba fa sai ku yi ai ta faɗa tana taɓa baki sai yamma ta farka jikinta da sauƙi ba da bakin da ba yi da ita ba kenan bikin da ba yi da ita ba kenan kwanan ta biyu aka sallame ta gidan ummi ta fitawo ai kuwa ta dawo da bakar ta nan nan ta cira gada da ita ce kifi ita ce tsire ita ce hanjin kaza hanjin ligidi gida mai gishiri duk wani kayan kuɗi daga azare ake kawo mata shan zaƙi kuwa ummi ba ta hana ta ba cikin wani ririta take mata addu'a da ummi take tofa mata tana sha ita ma tana yi haka ta samu sauki har aka dawo makaranta sanan ta ci gaba da karatu cikin ya saka mata wani irin kasala don kwada ta koma gida sai ta ji a jikin sai dai fa ba ta hana shi haƙƙin auren har cikin ya soka ana ci wannan yanayin saura watanni zabe shugaban kasa ya rasu aka ba Alhaji Dalmun zama shugaban kasa kafin zabe sai gashi ana daura shi mutane suka amince da zabin sa a can Bauchi sai bai san me ke faruwa ba shi ma aka tsakiyar tsakiyar da shi takarar gwamnar Bauchi ashe Baba da Alhaji Mansur sun san komai haka yasa ya rasa bakin magana ana saura kwana biyar zaɓen da zai ta fara naƙuda ko da aka je asibiti suka tabbatar sai an mata aiki haka sai fi saka hannu aka cire mata yaranta uku maza biyu mace ɗaya gwani ban sha'awa ba ƙaramin farin ciki dangin suka yi ba kwanan su da aka sallame su bayan zaɓe ba sake sakamako ba amma ana da na alhaji adamu shine zai lashe zaɓen aikin maganar taron suna aiki sai dai aka sanar da lashe zaɓen aiko aka saka suna sati biyu masu zuwa Kula da suke samu ba ƙaramin kulawa ba ne domin ta ɓangaren ummi ya ɓaci haka daga gidan iyayenta har ranar su aka harhaɗa wa musu sunan kakanninsu Hassan Mansur Saifullahi Mansur Katagum, Husaini Adam Saifullahi Mansur Katagum, mace kuma Gambo Samiha Saifullahi Mansur katagu ai kuwa aka bi su da sunayen su abba fafa da ummi shikenan aka wuce wurin gyara su sai ummi take mata ga madina da ta kawo mata sako daga wurin umma zulja gyara na musamman ta samu Bayan an yi zaɓe Saif ya ce haka zai zauna a jikin matansa domin tarewa ya shi ma gidan ummi haka suka yi jego har ranar rantsuwa. Ana gaba za su tafi wuce ya rantsar da kansa wurin matarsa sai gurje ta kamar ba gobe kafin washe gari da safe suka dawo bacci. An yi shagali da biki babu iyaka sana aka rantsar da shi. Bayan wata bakwai hankalin kowa ya kwanta ana ta sha'anin mulki na zai ta ɗauki motar ziyara har asibiti ta dinga bi ɗaki ɗaki tana musu alkhairi sannan ta zo ɓangaren mahaukata. ta gane gimbi ta ma kuma gimbi ta haukace ta gane ta domin ba wani hauka bane kawai abubuwan da ta yi yake zuwa mata an ji imbi na gaya miki ba ta lokaci bai kware miki ba amma kika ki sai yana raye cikin aminci Allah ke kin ɓata nuna yake da lahirin ki Allah ya fi mana haƙƙin zai ta bibiyar ki har lahirar ki daga haka ci ije mata abin da aka raba ta fito zuwa gida rayuwa kenan ka gama saba Allah saboda namiji shi kuma ya manta da kai ya gina nashi gobe Allah ya kasa mu dace amin Latif yana can ya rike kamfanin babansa matansa ma sun taimaka mishi ana zaman lafiya. Bangaren ummi da yaranta sai addu'a iyayen da zuni ma'ana suna zaune lafiya in yau ba ta Bauchi ba ta Abuja don wani irin kawance ake da Nazini. Familin maman Nazini na Tanzania ba da joshua ya musulunta da iyalansa ana zumunci ba karamin ƙaunar zini yake ba. Haka yasa aiki yake mata akai akai. Haka bangaren surukanta yayin sai sai godiya iyayen Unesa har Kaduna take zuwa musu. Iyayen Amna suka zo suka ba shi Amna wana Adama da kanta ta je har mai Duguri ta ce su dakata don Allah hankali shi yana kan matarsa. Matar nan tana bala'in ƙaunar zini mutane unguwar Nazini ta zauna kamar su yaya dan alkhairi take musu har inda suke. bayan shekaru biyu ta gama school har ƙasa ta yi gama ta gama satin nan ta shiga ɗakin yara sauri tana jin ihun ummi kallon su yayi da yi duddiya amira yar wurin gugu jamila tana can tana karatu fuskar wayar ta tana kallon fuskar wayar malama ba ni wayata tsaya don Allah na ga wani abu ta faɗa tana ƙoƙarin karanta abin da ta gani idan ka so ka kira ni karuwa idan ka so kira ni yar cira ni kai ka kira ni baƙwar haure sub lieutenant majid maman ba'ari sai dai ƙaddarar da ta haɗa ni da kai daban wanda ya haɗa ni da hajiya ikilimin maman are daban kada ka ƙara cin zarafi na akan wani auren ka naji ni karuwa wace kuma na ƙara gyara maka ina bara ina karuwa ke ya suna wannan labarin tura baki ta yi wata wata nawa ina bin ki kai ni umara ina dariya kike mun ban sani ba ni ma na gani ne a page din marubuciyar na ji zaki tafi ga yamin sunan shi ce ba za ta faɗi sunan labarin ba amma take labarin great for take labarin great for money is the root of all evils ya suna marmuciyar ta faɗa a kansu shi ta ce mai dambu wafati ta fito da ta ce mata me matsalar ta umara za ta kamar shi ne take neman a biya mana Fatiha a karo na biyu ta ce Fala Excellency tana zuwa ta da hannu a kirji sai ya dika turo ji mota goma, 'yan sanda mota goma, civil mota goma da a mokar yaƙi a ɗaukar mun mai dambu. Wace ce ita a garin Bauchi? Wata marauciya ce a ji a ɗauko ta, ai ko mai dambu tana tsaka da aikin to madara da iloka ta ji ƙarar harbe-harbe kafin ta cika ta iska. Sojojin masu kama mayakan sojojin Gaza suka tusa ƙiyar ta har Government House tana shiga aka cilla mata wayar akan cinye ta me suna wannan labarin. Yau ga mai dambu da matar gwamna jiki na rawa kawai ta shiga duba wayar la ai ba mishi suna ba in ji mai dambu yanzu ki mishi suna gaskiya bai da suna me matsalar ki in ji Nasir. ina son zuwa umra ina son zuwa south korea ina son zuwa london da america sai jina kaji ta kaji ta fa an biya miki meye sunan labarin kallon sama mai dan buti tace labarin sunan shi cike yake da girgizawa labari ne mai dauke da makamin babban karni sunan shi to alhamdulillah dai anan dai muka kawo muku karshen labarin nazni da fatan labarin ya kayatar kuma dukkanin sakon da ake so a isar an samu kar ku manta ku yi Ku danna alamar karbar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.